بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا رياض الصالحين نال الإمام أبو زكريا النووي a yau insha za mu yi darasi na biyu. kuma muna cikin babin da ke bayanin al'umma musulmi da haƙoƙinsa da kuma tausaya masa a darasin da ya gabata mun fara sharhi na hadishin abdullahi bin umar radiyallahu anhuma inda manzon Allah sassana yake cewa al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه حديث بخاري دا دا مسلم من زال تسمع يتي مسلمي دان هو مسلمي ne ba dai zalunce shi ba saboda zalunci yana kore 'yan uwantaka sannan ba zai miƙa shi inda za a zalunce shi ba shine wala yuslimuhu bai zai miƙa abokin gabansa shi ba kuma ba zai miƙa shi a cikin wata halaka ko wata musifa ba ya kyale shi a cikin ta ko ya kyale shi a cikin musifan ba wannan mun yi bayanin sa a darasin da ya gabata sai ko manzo sun ake man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi duk wanda ya kasance a cikin sha'anin biyan bukatar dan uwansa to Allah ta'ala zai kasance cikin biyan bukatansa wato duk wanda ya damu da biyan bukatar dan uwansa to ubangiji ta'ala zai damu da biyan bukatunsa wannan yana nuna taimakon dan uwa da tausasa masa kamar yadda manzala sun yake faɗa ni hadisin wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi Allah yana taimakon bawa matukan bawa yana taimakon dan uwansa wannan hadisin ji yana koya mana ka'idan aljaza'u min jinsil amal sakamako daga jinsin aiki ne idan ka damu da damuwar wani sai Allah ya damu da damuwarka idan kana iya kokarin ka bukatar wani tabiya sai ubangiji ta Allah ya dinga biya maka bukatunka ta inda baka tsammani saboda aljaza'u min jinsil amal sakamako daga daga jinsin aiki ya zo a hadisi la an a adukum fi a akhihi khairul lahu min an ya'takifa fi masjidi hadha shahrin mutum ya tafi biyan bukatan wani dan uwansa je nema ɗan uwansa alfurma ko ya masa wani aiki bukatansa ta biya to ya fi itikafi wata biyu a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga a ayyukan lada ba su takaita kan ibada mahbawa ba sai ibada tsantsa a masallaci ko a wani wuri ne kawai aikin lada ma a taimakon dan uwanka da kake yi da kokarin bukatar sa ta biya ko cimma wata nasarar sa ta alkhairi to shi ma aikin lada ne wanda kuma in kana wannan ubangiji ta Ala zai jibinci al'amuranka sannan yace man farraja an muslimin kurbatan min kurabi min kurabi yawm al-qiyama kurbatan min kurabi duniya. farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah dukkan wanda ya yaye wa dan uwansa musulmi bakin cikin duniya anan bai kawo min farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah Allah zai yaye masa bakin ciki daga cikin bakin cikin lahira da saurin wannan bakin cikin da ya yi masa idan mutum ya shiga wani hali na bakin ciki kai kuma kana da yanda za ka yi ka taimake shi ya fita daga wannan bakin cikin sai kai ka fit da shi daga bakin cikin Allah ta'ala zai yaye maka bakin cikin lahira imamun nau ya ce wannan hadisi yana nuna cewa duk mutumin da yake damuwa da damuwar wani yake kokarin ya yaye masa damuwarsa to zai cika da imani don za su haɗo ya Allah ta'ala ɗau alƙawarin zai yayi masa bakin ciki to shi ko kafuri sun zai mutu ba imani ba bakin ciki kwaya ɗaya da za a yayi masa alaƙar to kaga kenan aikin imani ne taimakon 'yan uwa da damuwa da damuwansu da yaye musu damuwoyin wannan aiki na imani kuma wanda imanin zai kai ka har zuwa ga lahira alama ne na cewa mutum zai cika da imani in ji imamun nawawi kamar yadda hadisin ya nuna mun da ake cewa alkarbu shine alghammu allazi ya'khudhu bin nafs ko ya'khudhu an-nafs wato bakin ciki da yake kama zuciya shine bacin rai bakin cikin da zai da zai da dukunkune ka wato kan laraba suna da kalmomi suna da yalwan kalmomi mutaradifat ake ce musu amma kowanne da zaka wato abun nan ɗinsa zai zama yana da ma'anansa daban amma dai duk ma'anansu guda ɗaya ne a jumlan. yanzu bakin ciki kaga muna da karbun muna da zammun muna da hammun idza kunta fi hammin wa ghammin wa karbatin faqra kitaballahi tajju min alhamm sai ta kawo guda uku sannan muna da asafun asafun muna da asan muna da wajdun muna da husnun duk wannan bakin ciki ne wanda za a zo ana bayani kowanne sai zama wani nau'in bakin ciki ne na na daban to alkarbu bakin ciki mai shaƙe mutum duk wanda yayi wa kansa dan uwansa bakin ciki to Allah ta'ala zai yayi masa bakin cikin lahira kuma kowane irin bakin ciki don kowace kalma ana faɗanta a matsayin kowace akwai alhammu ne bakin cikin da bai faru ba kana tunanin wani abu zai faru da kai na damuwa Shi ne, alhammu so abun kana tace kar ya faru kar ya faru to wannan shi ma bakin ciki ake ce masa amma bakin cikin da bai riga ya sauka maka ba tunanin zai zai sauka maka to ubangiji subhanahu wataala yana yayewa mutum bakin cikin lahira idan ya damu da wato bakin ciki na dan uwansa yana kokarin ya yaye masa haka nan kuma zai yaye masa na duniyan ma faraja Allahu anhu qurbatan min qurbi yawm al-qiyamah idan yaye maka na lahira ballantana ballantana na duniya saboda aljaza'u min jinsil amal wannan yaye bakin cikin da kowace irin hanya ko ya zama da dukiyanka ne ya shiga wani hali ne na bashi ko na rashin kuɗin ne ko abin da zai sai magani da shi ko iyalensa sai ka taimaka masa ka yaye masa bakin cikin duniya ko kuma da iliminka matsala ne ta rikice masa sai kana da wayewa a kanta ka zo ka warware masa ita ka da shi daga bakin daga ciki ko da alfurmanka ka nemi ka yi magana a masa a wata alfurma duka wannan yayi bakin ciki ne ko kuma taimako da karfi ka taimaka masa da da karfinka idan ka yaka kai ma Allah ta'ala zai jibinta al'amuran ka saboda hal jaza al ihsani illa al ihsan wa hal jaza al ihsani illa al ihsan sakamakon kyakkyawa shine kyakkyawa in kai mai kyau a maka mai kyau to sai na gaba wa man satara musliman duk wanda ya rufa wa musulmi asiri satarahu Allah yawm al-qiyamah Allah zai rufa masa asiri ranar al-qiyamah abin da ake nufi da rufin asiri a nan shi ne mutum ya wani mummunan aiki sai ka ƙi fallasa shi amma da sharaɗin yana ɓoye abun ba a san yana yi ba to kai ka zo ka tona masa asiri in ka tona masa asiri in ka rufa masa asiri Allah zai rufa maka zai rufa maka asiri ranar alkiyama saboda kai ma mai laifuffuka ne kai ma mai laifuffuka ne to wannan ko bai zai hana ka masa nasiha ba wani ga kana kaza kaza wani kaza bai dace da kai ba kai masa nasiha akan abin da yake don ya daina shi yafi akan ka je ka dinga ka dinga yada shi idan dama ya bayyana sabon Allah da kansa to wannan shi ya tona wa kansa asiri domin ka faɗa wannan baka yi laifi ba kamar yadda ya zo a hadisin manzala ta suma kullu ummati mu'afan illa duka al'umma ta ana musu afuwa. ana ana rufa musu asiri sai wanda ya bayyana wanda ya abun sa a bayyane kuma ko bayyana ba kai ka bayyana ba dama riga tona wa kansa asiri domin a bayyane abun sa amma dai irin wanda zai yi a ɓoye ba wanda ya sani sai kai kuma mutumin kirki ne irin tsautsayi ne ya ɗauke shi yayi wannan aikin to ka rufa masa asiri haka ake bukata in ka rufa masa asiri Allah zai rufa maka asiri a duniya da lafiya haka nan idan kai ne kai abun ka asirrance sannan ma kar ka zo kuma kana bayyana ka je ka yi sabon Allah kai mumini ne ka je ka saba Allah ta'ala a sirri ba a sani ba to kar ka zo ka waye gari Allah ya rufa maka asiri bai fallasa ka ba da rana ka zo kana faɗa je da dare ai nayi kaza ko rannan nayi kaza rannan nayi kaza idan kai haka to kai wauta ana buƙatan ka bayyana kagan Allah ya rufa maka asiri wannan sabon Allah sai zama sai zama bai bayyana ba domin ka bayyana shi tabba zai taba mutuncinka sai ya rige maka sai ya rage maka mutunci duk wanda yake bayyana sabon Allah don an yi masa an yi bayanin irin abubuwan da yake na sabon Allah wannan ba a ci namansa ba kuma babu laifin da aka yi saboda shi ya bayyana kayansa saboda hadisin da maza sun faɗa kullu ummati mu'afan illa al-mujahiri kowa ana ruba masa aziri a laifin da yake wanda sai wanda ya bayyana shi kila bayyana shin ya zama akwai maslaha wani ma zai ji tsoron bai zai yi irin wannan irin wannan laifin ba shi yasa abin da ake cewa riba shine ka faɗi aibin ɗan uwanka wa wani to amma a fiskoki guda shida wanda mun sha faɗan su ya halatta kai giban mutum kai raɗan mutum ma'ana ka faɗi ainihin aibinsa to wanda ne ce alqadhu laysa min ghibatin fi sittatin mutazallimin wa muhad wa mu'arrifin wa muhazziri wa mujahirin fisqan wa mustafin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkarin idan mutum ya zalunce ka ya halatta ka je ka cewa wani wani ya zalunce ni saboda la yuhibbu Allahu jahala bi su' min al-qawli illa man zulim in an zalunce ka ya halatta ka fada kila fadan ma shine zai zama hucewanka wa rahatu makrubi sarirati an yush sannan akwai mu'arrif an zo ana neman bayanin ka dangane da mutum za a bashi mata ko za a karbi hadisi ko shaidansa ko za yi mu'amala ta kuɗi da shi to idan ka faɗi sa ka ce maha'inci ne ko ba mutumin kirki ba ne ba ka yi laifi ba kuma wajibi ne ma ka faɗa dai idan ka lullube musu ka ce amanansu su da suka zo suna suna bincike a kan sani dole ka faɗi matsalolinsa domin kada wani je mu'amala da shi kuma ya samu matsala sannan muhazzir ne wanda wato abin nan zai tsoratar da wani kar yayi mu'amala da wani wane ne mutumin banza yana sabawa Allah ta'ala a koda a sirrance ne sai kaga wani yana kokarin abokantaka da shi zai koya masa zinace zinace ko shaye shaye ko sata ko su munanan abubuwa sai ka ce wani fa ba mutumin kirki ba ne saboda haka ka kiyaye shi kar kai mu'amala da shi kamar yadda zama ya gaya wani bisa akul ashira cir da dan uwan dangi ya faɗa ne don kar ai mu'amala da shi mutumin banza ne wanda za a ce wani mutumin banza ne saboda kar ai mu'amala da shi to haka nan da wanda yake yi a bayyane kamar yadda muka yi bayani shine na funu sannan haka nan mai fatawa mai fatawa shi dole zai bayyana aibin wanda yake fatawa a kansa domin a gane yana son ya gane cewa zaluntansa aka yi ne ko ba zaluntansa ba misali rikicin ne tsakanin miji da mata dole idan mata za ta yi fatawa dangane da mu'amalanta da mijinta sai ta faɗi laifin miji wannan ba aibi ba ne. bane miji dangane da matarsa zai fatawa akan wani abu da take yi masa ina son ya gane shi ne mai laifi shi ya zalunce ta ko ita ta zalunce shi saboda haka sai ya fatawa ya faɗi aikin matarsa haka nan ɗa da uba uba sai zai na taɓa ɗan laifin ɗansa da ya zai na taɓa ɗan laifin babansa ko aboki da aboki wane ya mini kaza ya mini kaza menene hukuncin ni ne da gaskiya ko shi ne da gaskiya kaga wannan dole ka bayyana aibin shi ne mustafti kenan wanda yake fatawa akan wata wata matsala ko da faɗi aibin wanda yake tambaya a kansa in neman ya san hukuncin Allah ne abin wannan ba matsala bane da dai zama ya ci naman sama to sai wanda yake neman a taimaka a gusar da wata barna amma ne yana barna a unguwa wani sai ai sata ba san shi bane ko yana ko yana bata ƴaƴan mutane a sirrance ya mar magana yaƙi sai ga mai unguwa ko ga mutanen layin ko ya je kai karan sama domin a gusar da ainihin barnansa ga shi dai ya tona masa asiri amma da kyakkyawan manufa ne don a gusar da da barnan da yake to irin wa'annan wuraren babu laifi idan ka faɗi laifin mutum amma in ba irin wa'annan ba to ka rufa din shi laifi sannan da Allah ta lace satar amma za su ce satar Allahu yawmal qiyama Allah zai rufa masa asiri ranar kiyama don shi ma yana da laifin to a riwaya ta Abi Dawud ita ruwa ta tirmizi yake satarahu Allah fi duniya wal akhirah Allah zai rufa masa asiri a duniya da lahira domin kai din ma kana da laifuffukan ba sani bane to idan ka zo kana ta kakale sai ka bibiyi al'auran mutane abin da bai bayyana ba sai ka kwakulo ka ce wani yayi kaza wani ya kuma sai a dinga kwakulo naka sai a dinga kwakulo naka yasa manzon sun ce duk wanda ya bi al'auran mutane man tatabba auratin nasi tatabba Allahu auratahu wanda yake bibiyan al'auran mutane sirrurukan mutane da shi ma sai bibiyi sai bibiyi sirrinsa amma in ka ruba musu asiri sai zama kai ma sai Allah ya rufa naka domin tabbas kana da shi ko kuma baka da shi sai Allah ya jarrabe ka da wannan laifin kamar yadda Imam Malik yake cewa na riske wasu mutane a Madina suna da aibubbuka amma suka shuru daga aibukan mutane sai Allah ya rufa musu asiri wasu ko ba su abuka amma sun shagala duk inda suka zauna wani ya yi kaza ai wani kaza ne ai wani kaza shi sai nan sai su sai suka bayyana sai zama suna da abuka wanda ake faɗa su ma to in in ka rufa asiri sai Allah ya rufa maka asiri babu wani dan adam yau da za a ce washi ba da laifi sai dai annabin Allah ne to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada addu'a da mutum zai idan wani ya zo yana yabonka yana yabonka a gaban jama'a ai kama yana nuna kai baka da matsala ne ba zai je faɗi matsalan ka to kada wannan ya ruɗe ka ka ɗauka cewa kai kan ka zama wani abu don akwai wanda irin wani abubuwan yake ruɗa jama'a su kai su su baro su wanda sun sai ce sai ka ce Allahumma la ma ya yaqulun wa ghafir li ma la ya'lamun waj'al li ma mimma yadhunnun ya Allah kar ka kama ni da abin da nan mutane suke faɗa ma'ana suna kai ni matsayin da ban je ba ya Allah ka gafarta min laifuka na na sirri wanda ba su sani ba kaga ka yadda kana da aibi kenan sannan ka sa ni ka sanya ni matsayi fiye da yadda suke zato na da min zato suke min suna min kyakkyawan zato kaga ka anan akwai tawazu a ciki ka yadda cewa yabonka da ake yi baka kai wannan matsayin ba Allah ya kama ka ka yadda kana da wasu laifuka ɓoyayyu wanda da sun san su ba za su yabe ka ba da. kuma ka roƙi Allah ta'ala ya daga darajan ka fi da yadda suke zaton ka kuma ka yadda zato suke yi ba suna da ba ba suna da yaqini bane to Allah ta'ala yana son mutumin da shi bai dauki kansa wani abu ba ka bari mutane su dauke ka wani abu amma kai kar ka yadda ka dauki kanka wani abu daga lokacin da ka dauki kanka cewa kai ne to ka gama yawo shedan ya gama da kai amma ba ka ɗauki kanka wani abu ba to sai Allah ta'ala ya daga ka kuma ya maida kai wani abu kamar yadda yazo a hadisi man tawaba lillah rafa'ahu Allah wa man takabbara wa ba'ahu Allah wanda yayi kankan da kai don Allah sai Allah ya daga shi wanda ya girman kai kuma Allah ta'ala sai ya kaskantar da shi to saboda haka idan ka dauki kanka wani abu sai ubangiji ta'ala kuma ya ce kai ba komai bane idan ka dauki kanka ba komai ba sai Allah ta'ala kuma ya daga ka ya mai da kai ya mai da kai wani abu har abada haka ake son ɗan adam ya zama yana ji a ransa shi yasa ne malami yake cewa ilahi la tu'azzimni fa inni muqirrun billazi qad kana minni yadhunnu an-nasu bi sharran wa inni wa yadhunnu an-nasu bi khairan wa inni la sharru an-nasi illa an ta'fu an ina to ya ubangiji ina tabbatar da wa kaina cewa ni mai laifi ne ina tabbatar da laifuka na kar ka kama ni da laifuka na kar ka azabtar da ni na yadda cewa ni mai laifi ne mutane suna tamanin alkhairi a tare da ni amma na fi kowa shari. a cikin mutane gaba ɗaya na fi su aibi kaga wannan kankan da kai ne cewa bai yadda cewa ya fi wani ba wani kuma yace ya man satarta ma'aibi wa masalibi wa ja'alta kullan nasi kal ikhwani wallahi law alimu kabiha sarirati la bas salama alayya man yalqani yace ya wanda ya suturce aibubbuka na da matsaloli na da sabon Allah na ya zama ba a iya gani ka sanya dukkan mutane suka zama abu na. yan uwana suna ta sauna saboda ka rufa mini asiri baka bayyana sabon Allah da nake da laifuffuka na ma yace wallahi da sun san irin laifuffukan da nake a sirrance da in sun hadu da ni ko sallama ba za su iya min ba da Allah ta'ala zai bayyana sirrinka matsalolinka abin da ke cikin zuciyanka da aibubukan da kake a sirrance da wani ya da kai kawo da kai zai ko sallama bai zai maka ba amma saboda rahama ta ubangiji su subhanahu wataala sai ya lullube maka laifukan ka ba a iya ganin su to kamar yadda rufe mana laifukan a nan duniya ba a gani ana mana zaton alkhairi to muna roƙon a lahira ma Allah ta'ala ya rufe waɗannan laifukan kar a tona su idan Allah ya ruba maka asiri duniya da lahira shikenan ka yi nasara kenan so da haka gafaran da ake faɗan ai ne in an je lahira kar a tona shine Allah ya gafarta maka kenan kar a tona maka su a bas fa lullube shi kenan sai ka wuce kawai ka tafi ka tafi aljanna Allah ya samu daga cikin bayinsa bayinsa na gari a wata riwaya ta Abu Dawud a wannan hadisin yace wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah dukkan wanda ya wato ya yalwata wa musulmi wanda yake cikin halin kakani kaye to Allah zai yassare masa al'amuransa a duniya da lahira wato duk wanda yake cikin tsanani duk wanda yake taimaka wanda yake cikin tsanani to Allah ta'ala zai taimake shi a duniya da lahira mutum da bai da abin da zai ci sai ka bashi kaga ya zama mu'sir kai kuma muyassir kenan ka sauka ke masa bai da abu bai da riga ka bashi bai da kuɗin magani ka bashi bai da kuɗin makaranta ka bashi bai da abin da zai ciyar da iyalansa ko zai yi tafiya bai da kuɗin yin tafiyan tafiyan ta kama shi ka ba taimaka masa ta kowace hanya in ka taimake shi abin da bai zai iya yi ba to kai kuma Allah ta'ala zai sauƙaƙe maka rayuwarka ta duniya da ta lahira saboda aljaza'u min jinsil amal sakamako daga jinsin daga jinsin aiki wato gashi wani kake yi wa amma kai kuma sakamakon abun zai shafe ka tun a duniya kafin a je lahira in dai kai shi da kyakkyawan niyya yasa yau ko addu'a ka daga hannu ka roki Allah ta'ala ya biya wa dan uwanka bukata ba tare da ya sani ba sai Allah ya taimaka mala'iku su ce amin kai ma Allah ya baka irin wannan haka manzo sama yake da'awatul muslim li akhi bi zani ghaib ba faduwa kasa banza Allah yana amsa wannan addu'a mutum bai sani ba ka san shi yana da wata bukata bai cewa ne taimaka min da addu'a bai a sa ba ciki a sirrance addu'o'inka na sirri sai ka daga hannu ka roƙi Allah ta'ala ya biya masa wannan bukata to sai mala'iku su ce amin su kuma su yi addu'a su ce ya Allah shi ma ka biya masa irin wannan bukatun Allah ta ya amsa addu'ansu kaga mala'iku ko Allah baya mai da addu'ansu to da duk abin da kai haka za a maka gashi wani kake taimakawa a sai taimakon kanka ne kai baka sani ba amma da yawa mutane ba su san wannan ko kuma sun sani shaidan ba zai iya barin su su yi abin da ya kamata su yi ba so da wani zuciyarsa ma hasada ne a ciki wani haushin wani yake ji wani kawai mugunta ne yana son ya ga mutane cikin wahala shi kaɗai ne yake so ya ganshi cikin walwala da jin daɗi haka wasu suke Allah ya tawaki sai hadisi na gaba wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al muslimu aqul muslim la la wa wa لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ha huna بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه الترمذي وقال حديث حسن وانا حديث إمام الترمذي رجل شيء حديث حسن وانا إنجلتسي عن أبي هريرة رضي الله عنه لقى أبو هريرة الله يرجد الشيء قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي المسلم أخو المسلم مسلمي تنقوى مسلمين وانا من شرح ساعة ما مسلمي تنقوى musulmin akwai yan uwantaka ta musulunci a tsakaninsu saboda kowa ya yi imani da Allah ta'ala idan ka yadda masoyin Allah ne tun da mumini ne dole ka so shi Ya kasa wanda Allah ta'ala yake so ko wanda yake son Allah subhanahu wa ta'ala to tun da ka yadda musulmi dan uwanka ne sai manzo sa ce la yakhunuhu ba zai haince shi ba da ah, za ka hainci dan uwanka za ka hainci babanka ko danka ko matarka haka nan ba za ka ha'inci ɗan uwanka musulmi ba in dai kana jin ƴan uwantaka ta musulunci a zuciyanka wala yakzibuhu ba zai yi masa ƙarya ba ba za ka je kana bashi labari na ƙarya wanda ba na gaskiya ba in kai haka ka ha'ince shi domin yi wa mutum ƙarya ha'intansa ne za ka jefa shi cikin wani tunani wanda ba shi ba ne wala ya ba zai tabar da shi ba shine da zai ki taimakonsa ba duk wanda ya nemi taimakonka sai ka ki taimaka masa to ka tabar da shi da ba zai tabar da shi lokacin da ya ga alaman yana neman taimako zai taimake shi wai za tansarahu nasarahu in ya nemi taimakon zai taimaka masa sai ce kullun muslimi alal muslimi haramun irbuhu kowane musulmi akan musulmi dan uwansa haramun irbuhu haramun ne ya ci mutuncinsa wa maluhu haramun ne dukiyansa wa damuhu haramun ne ya zudda jininsa haramu ne ka zudda eh, ka ci mutuncin dan uwanka mutunci shine mawdi'ul madahi wad dami wa mawdi'ul madahi wad dami min al-insan wato inda za a yi ba ko a kushe a mutun shine mutunci idan an kushe ka mutuncin ka ya rabu in an yabe ka kuma mutuncin ka ya daga shi ba a ganin sa da ido shi mutunci shay'un ne ma'anawi abu ne na ma'ana kawai amma in kana da shi kuma wanda ya kalle ka sai ya ga kana da mutunci in babu kuma sai ya ga ka baka da mutunci amma bai isa nuna shi a jikinka ba so da haka mutuncin mutum abu ne mai tsada yana daga cikin to fit abubuwa na lalura mutum ya tsare su ka kare mutuncinka da jininka da dukiyanka da tsotsonka da addininka da hankalinka karka yadda abin da zai zuwar maka da mutunci da mutunci in dai kai mutum ne kawaka nan dukiya karka zuwar da wani mutunci karka ciwo wani dukiyansa ta hanyar barna sannan karka zubarwa da wani jininsa wannan tun mun yi bayani sa a can baya hadisin baya sai ce attaqwa hahuna tsoron Allah a nan ne a wata ruwayan wai shiru ila sadrihi salasan mara ina wani kirjin sa aka uku attaqwa hahuna attaqwa tsoron Allah a nan yake tsoron Allah a nan yake saboda mai kada zahirin mutum ya rude ka ya yi shiga ta tsoron Allah ka dauka tsoron Allah yake da shi yana maganganu alama na tsoron Allah ka dauka na tsoron Allah abun a zuciya yake ba a zahiri yake ba sai in zuciyan ta kyau ne to zahirin sai yake kyau yace bi hasabi imri'in min ash-sharri ya isi mutun sharri an yahqira akahu al-muslim ya walakanta dan uwansa musulmi ya isi mutun sharri ya walakanta dan uwansa musulmi duk mai walakanta dan uwansa musulmi to mutum ne mai sharri kana neman sharir ba a shararin mutum mutum mai shirri shine mai walakanta dan uwansa musulmi wannan ya isa a ce masa masharranci in ji manzon Allah sallallahu alaihi saboda musulmi yana da daraja yana da kima kwarai da gaske ya fi dakin kaba kima ya fi dakin kaba kima saboda manzo sun ya ce wala yaqunuhu ba zai haince shi ba ba zai haince dan uwansa musulmi ba saboda yan uwantakan da take tsakanin su saboda ha'inci ba sa haduwa da imani kamar yadda manzo sun ya faɗa la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu babu imani ga wanda bai da amana babu addini ga wanda bai da alkawari baka da amana kana ha'inta al'umma ina kake da imani munafukai su ne mahajinta masu ɓoye kafurci su bayyanar da imani amma in dai kai imaninka na gaskiya ne ko ba za ka zama maha'inci ba ba za ka zama maha'inci ba kana in addininka na gaskiya ne ba za ka zama mai yaudara ba sai zama kana da kana da alƙawari? hadisi imam ahmad ingantaccen hadisi ba za ka kenan ana gane mutum mutum ne idan yana da amana yana da alkawari kuma shine alaman mumini ne mai imani idan babu wannan da kuma akwai alaman tambaya a imaninsa to wannan amanan ita ce kuma wanda yanzu ake kokarin neman ta a rasa ta sai maha'inta amma ya tako inna Allah la yuhibbul kha'ini Allah ba san maha'inta galibi mutane sun zama maha'inta kuma dama a ƙarshen duniya za a ɗauki amana kamar yadda muka karanta a tambaya. har an dinga lalube a ce ai a gari kaza an ji labarin akwai wani amincaccen mutum in ka bashi amana zai rike maka sai wani ma ce eh lalle a gari ka ma akwai wani mutum gaskiya yana da amana to kaga lamura sun lalace kenan a garin ku babu kenan ko a cikin jama'ar ka babu ko a unguwar ku babu to kaga lamar ya lalace to amma galibi yanzu ma haka ne abai suka ce da in zamu yi mu'amala da mutum ba ma tambaya kowa mun yadda da amanansa amma yanzu sai an yi bincike wala wa amilu illa fulana wa fulana. sai wani da wani da zan yi mu'amala da shi na kuɗi ko yanzu idan za ka yi mu'amala da mutum ta kuɗi sai ka bincika saboda maha'intan su suka fi yawa in za ka tsora mutum kan dukiya ka yanzu zai cinye maka ko ka ba shi amana ya so maka wani ko ya maka wani abu ya ha'ince ka in za ka yi mu'amala da mutane to maha'intan za ka ga su suka fi yawa akan wanda suke suke masu amana to abin da ya zama wajibi shine mutane su zama masu amana ba masu ha'inci ba addil amanata ila man ka wala ta kuma kanaka ka ba da amana ga wanda ya amince maka kar ka ha'inci wanda ya ha'ince ka wanda ya ha'ince ka ma ba a yadda ka ha'ince shi ba ballantana wanda bai ha'ince ka ba mun yi bayani akan amana a baya sannan ya ce wala ya kafi buhu ba zai masa karya ba ba zai masa karya ba ma'anansa ba zai ba shi labari na karya ba kar ku ce ba zai karyata shi ba don haka wasu ke fassarawa wannan rashin iya larabci ne in bai kai tashi ma sai a ce wala yukazzibuhu ba zai kage tashi ba a wala yakzibuhu ba zai bashi labari na karya shine ma'anar ba zai masa karya ba akwai kuma na ukun shine wala yakzibu alayhi ba zai masa sharri ba wato ba zai faɗi wani abu ya ce ya faɗa alhalin bai faɗa ba kun fahimci bambancin la ba ya karya shi shine ba zai faɗi abu kace karya ne la ba baya mata karya wato ba zai bashi labari na karya ba la yakdhibu alaihi ba zai masa sharri ba shine ba zai masa karya a kansa ba da zai ce wane ne ya faɗa alhalin bai faɗa ba to kaga kowanne a muhallin sa ake faɗansa to wannan ba zai bashi labari na karya. duk mutumin da ya zo yana gaya maka labarai na karya. ai mahayinci ne ya hayince ka kuma ya rena maka hankali ne ina yan uwantaka ta musulunci ka zo ka sa mutum a gaba kana ta masa ƙarya kana ta kana ta masa ƙarya musamman ma wanda ya baka amana ya yadda da dukkan abin da zaka kake faɗa sai ka zo kuma kana shi kana gaya masa ƙarya kaga ka hayince shi ka ci sa. musamman malami wanda yake wa'azi don duk abin da zai faɗa zato ake kala Allah ne kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya faɗa ko manzon Allah a littafi ya gani ko a ƙur'ani ko a hadisi ba tamanin zai faɗi wani abu da ka to sai zo kuma yana faɗan abubuwa na ƙarya na ƙarya kaga za a yadda wasu da yawa za su yadda to kaga ya hayanci masu sauraron sa domin sun ba su ama sun ba shi amanan su duk abin da ya faɗa za su yadda a sai shi kuma ha'intan su yake ya sani abin da yake faɗa a bakin sa nan ba shine a zuciyar sa to babu yankuwantaka ta musulunci tare da ha'inci tare da ƙarya sannan kuma ƙarya tana mai da mutum ya zama mutumin banza Eh, wato alaman mutumin banza shi ne zama makaryaci mutumin banza shi ne zama makaryaci alaman lalacewar mutum shi ne ga ya fara karya yanzu zai zama lalaceci manzan sama ya ce ayatul munafiki talatin idza ka idza haddasa za wa ada wa'ada akhlafa wa idza tumina kana dama karya alama ne na munafukai da ha'inci da saba alkawari to sai ce iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur ashedin ku da karya karya tana sa mutum ya zama fajiri fajirci yana kai mutum zuwa ga wutar jahannama ta nan duk wanda kaga akwai ƙarya a lamarinsa to zai zama fajiri ko da a yanzu ba fajirin ne zai zama fajiri in ya ci gaba da ƙaryan kuma wala zai rubuta shi maƙaryaci wala yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al hatta yuktaba inda Allah ba? mutum bai gushe ba yana ƙarya yana kirya don ƙarya har a rubuta shi maƙaryaci idan an rubuta shi mai yawan ƙarya a wurin Allah ba zai iya daina ƙaryan ba kutiba inda Allahi kazzaban an rubuta shi wajen Allah cewa mai yawan ƙarya ne to koya sai ya ƙaryan in ya ma kalma uku to ta hudu ƙarya ne ko biyu ta uku ƙarya ne haka dai shi ba zai ji daɗi ba in bai maka ƙarya ba ga inda labarin yake sai ya ƙara masa gishiri ya yi ƙarya ko ya kirkiro wani abu na ƙarya ya zo ya faɗa to wannan kutiba inda lahi kaza irin wannan yana da wuya ya gyaru ya zai gyaru ba duk tafiyan da za ka yi kawai an riga rubuta shi makareci saboda yawan ƙaryansa shi in bai ƙaryan ba ma bai zai ji daɗi ba sai ya maka ƙarya sannan yake jin yake jin daɗi to alaman lalacewa mutum ke alaman gyaruwan halin mutum ko shine zo mai gaskiya duk abin da zai faɗa gaskiya ke faɗa ba za a me ba ba za a ba za ba zai yi mutane ƙarya ba ba za a kama shi da ƙarya ba duk abin da ya faɗa an tona sai gaskiya ne sai gaskiya ne sai dai can ƙila wata rai ya faɗi wani abu a gaba haka ba ne ko dai wanda ya ba shi labarin ne ya yi da shi ma a ince ce zai faɗi abin sai zama ba haka ba ko kuma kuskure ya kaga sai a ba shi uzuri amma duk yawanci abin da yake faɗa ƙarya ne wani uzuri za a ba shi ba da wani uzuri manzo Allah da ya zo da addinin musulunci kafin ya tallata mutanensa sai da ya tambaye su kara su a dutsen sa wace yanzu idan na baku labarin akwai wasu mutane a kwarin nan za su zo kawo muku hari abokanin gaban ku za ku yadda suka ce wallahi za mu yadda saboda ma jarrabna alaika alkazi ba mu jarraba ka da karya ba wata ruwa ma jarrabna alaika illa su gaba mu jarraba ka da kuma sai gaskiya da gaskiya muka tanka da gaskiya har suna ce masa amin ce tun kan ya zo da da addinin musulunci tun kan a fara masa wahayi to kaga wannan shine alaman shari'a kenan mutane su yadda kai ka amintacce ne su da kai mai gaskiya ne to saura abubuwa na addinin ka gaba ɗaya sai su yi kyau wa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra la yahdi ila aljanna gaskiya tana tana shirewa zuwa ga da'a zaka zama mutumin kirki wannan da'an kuma za ta kai ka aljanna ne ka ci gaba da gaskiya ka ci gaba da yi to sai Allah rubuta ka mai gaskiya wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa mutum bai gushe ba yana gaskiya yana kirda don gaskiya har a rubuta shi mai gaskiya a wajen Allah idan aka rubuta ka kai mai gaskiya ne ba za ka iya yin ƙaryan ba ma ƙaryan tashin hankali ne a wurin ka duk abin da aka gaskiya kawai za ka faɗa ko me za ta jawo maka ko me ne za ta jawo maka ita ne za ta tseratar da kai a wajen Allah da wajen mutane ko da ka shiga cikin wani matsala za ka fita sai ka ji kawai ba za ka iya ba ne sam sam to kaga idan mutum kuma ba irin wannan bane ba a rubuta shi mai gaskiya wajen Allah ba to sai kaga yana surka karya a wajen maganganunsa da sa da yake da yake bayarwa za ka mutum yi kokari ya zama mai gaskiya don ya zama mutumin kirki sannan wala yakhzuluhu ba zai tabar da shi ba to in dai dan uwanka ne sai za a yi nemi makon ka baka masa ma sai za a yi ce baka taimakon sa gurgudun yadda zaka iya gurgudun yadda yadda zaka yi saboda ubangiji ta dace wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan ku taimaki juna akan biyayya da tsoron Allah akan abin da yake na ɗa'a da tsoron Allah kar ku taimaki juna akan sabon Allah da ƙetare iyaka duk abin da yake na kirki ne to mu'mine suna taimakon juna ne a kansa kai ka taimake ni ni in taimake ka amma abu ne na sabon Allah ni ba taimakon ka da nan shi in hana ka yi amma ba zan taimaka maka akan wannan ba Allah ta'ala ya hana ƙetare iyaka ta'addanci sabon Allah ba a taimakon mutum a kansa amma albirru wa taqwa abun da yake na sa'a da na tsoron Allah wanda ba na laifi ba ko da na halal ne don mai cin halal in shi ma tsoron Allah ne ya sa shi yake cin halal to ka taimake shi kan halal ko abu na wajibi ko na mustahabi amma kar ka taimake shi akan abu na haramun. ne ku tana da yan uwantaka na jini da mutum sai zai fi sauki ka taimake shi fiye da wani na gefe ina ka ce wannan danka ne sai kaga kana ta masa hidima baka damu ba ma kaman kanka kake je kake wato ba yan uwantaka ba Ina ka ce babanka ne za ka yi kai baka damu ba kana kaman kanka kake yiwa kaga yan uwantaka haka yayanka haka kaninka babbanka kawunka goggorka yafindonka addarka kanwarka haka kaninka to wannan ƴaƴan uwantaka ne ta jini to haka ta musulunci ma ake son ya zama sai ka duba yan uwantakan da ke tsakanin ku ta imani sai ka taimake shi amma ba za ka ki taimakon sa ba sai dai in kai ma abun ya gagare ka kamar yadda zamu karanta a can gaba unsur akhaka zaliman aw mazlum za ka taimake shi in za a zalunce shi ba za ka bari a zalunce shi ba idan shi zai zalunci wani kuma to kai ka san kansa zai abun zai koma ba za ka bari ya yi zaluncin ba idan yazo yana ihu wayo Allah ya shiga uku ka taimake shi ka kawo dauki zaka ka masa dauki zaka kawo masa dauki kamar yan uwantakan ne ta jini su larawa na cewa la yas'aluna akahum hina yantubuhum fi na'ibati alama qala burhana idan dan uwansu ya kira su yace wayo Allah wa ne ba sa ma tambayan hujja za su zo su kawo masa dauki su cece shi haka dan uwanka dan ka musulmi kaji a ranka duk abin da ya same shi ya ya same ka ne duk abin da ya same shi ya same ka ne so da aka karka yadda da wai kanka kawai ka damu da shi ana duk shirme ne to sai yake kullum musulmi ala musulmi haramun damu wa maluhu wa irgu so da aka wai na abubuwa guda uku kare jini jinin mutum musulmi da kare dukiyansa da kare masa mutuncinsa wannan wajibi ne a kanka kamar yadda kai ma ba a yadda ka almubozarantar da dukiyarka ba ko ka salwantar da ranka ba ko kuma ka ci mutuncin kanka ba ba a yadda ka zubar wa kanka mutunci ba to kar ka taɓa mutuncin mutum wato ainihin dan uwanka saboda wayannan abubuwa abubuwa ne masu tsada dangane da wato al'amarin dan adam sai a taƙawa hahuna tsoron Allah a nan yake wato a ƙirji yake har sau uku wato tsoron Allah muhallinsa zuciya muhallinsa zuciya ne ba wai rigan kalan rigan da mutum ya sa za a duba wai irin ta ustazai ne ko irin ta malamai ko irin ta masu gudun duniya ba a duk wani zai iya shiga wannan rigan kuma ya je fitsara ba jikinsa za a duba ba ko ya bar wasu alamomi na addini ba a'a zuciyansa tukun idan zuciyan ta kyau to wannan alamomin sai su fassara zuciyansa zuciyansa sai ta fassara wa'annan alamomin sai zama suma masu kyau amma zuciyarsa ba ta yi kyau ba to wannan bai zai nuna alama ba mace za ta iya sa hijabi ko ta je ta yi karuwanci ta je ta yi zina ga kaga hijabin ba shine Allah ke duba ba Allah yana duba zuciya ne at-taqwa hahuna taqwal qulub kenan da ka tsoron Allah zuci shine haƙiƙanin haƙiƙanin tsoron Allah to idan ko zuciya tsoron Allah yake babu wanda ya san gurgudun tsoron Allah mutum sai Allah don ba wanda ya san abin da ke cikin zuciyar dan adam sai Allah ba wanda ya sani shi da Allah ta'ala ya ce fala tuzakku anfusakum huwa alim huwa alim biman ittaka kar ku kawo nan ku Allah shine ya san mai tsoron Allah wai kai da kas kake tina abin da ke cikin zuciyanka ne idan kai mutumin kirki ne ka sani in kai mutumin banza ne ka fi kowa sani Allah ta'ala shine ya fi ka sani to amma aka ce kai din ma karkacewa karkace ni ne tsoron Allah ne ni wani ne a'a Allah ya shi ya san waye mai tsoronsa ba ka san geji da gurgudun tsoron Allah ka yin da yake ba shi ne inda Allah zai maka hisabi ba za ka kai labari ba kai da kake tamanin abun ba haka yake ba sai Allah ta ya ce to kada ka tsarkake kanka ka dinga cewa kai wani ne kai wani ne wannan duk harka ce ta bid'a amma duk mutumin da ya fahimci addini hakikanin addini yake da ingantacciyar aqida sai zai sa mutane a gaba yana cewa shi wani ne ko shi wani ne ko shi waliyi ko shi bawan Allah mutumin kirki ko dinga ba ku labaran da yake nuna cewa shi mutumin kirki ne bawan Allah bane a wannan harka ce ta bid'a kuma ko da mutum yana su kansa suna in yana yi to bid'a yake ina yin bid'a to da haka ka bari dai wani ya yabe ka in ya yabe ka ma ka roki Allah ta'ala kar ya kama ka da yabon da yake maka din ya gafarta maka abin da bai sani ba na sirri abin da ka faɗa kenan amma kai ka zo kana bayanin kanka kana bayanin kanka a'a ai laraba ma sun ce man qala ana huwa man qala ana falaysa hu wanda yace ni ne to ba shi din mani wanda yace ni ne ba shi din mani saboda haka karka kai kanka inda Allah ta'ala bai kai ka ba abin da ake so shine kai tawabu kai tawabu wato ka kankan da kanka kawai kai ba komai bane daga cikin addu'o'in manzala ta sama Allahumma ja'alni fi aini saghiran wa fi a'yun nasi kabira ya Allah ka sanya ni a ido na da dinga gani na dan karami a idon mutane kuma na zama babba idan a idon ka kana ganin ka kai karami ne ko da mutane sun dauke ka wani abu wani abu da zai cutar da kai ba zai zame maka kariya ne na mutunci ka da darajar ka amma in ka a zuciyanka kana gani kai babba ne kai wani ne to daga nan shedan ya gama da kai shedan ya shedan ya gama da kai su da ka karka tsarkake kanka hadisi cikin sahih muslim manzon sun ce inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah ba duba jikinku ya yanayin jikinka yake ya suranka take kana da alaman mutanen kirki ko waliye ko a a Allah yana duba zuciyanka ne in zuciyanka ta kyau to sauran abubuwan su kyau amma in zuciyan baka ce to duk yanda sauran ya zama fari shirme ne kawai ba zai tsira ta kai ranar kiyama ba a wata riwayan ta muslim yace inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah ta'ala baya duba surorin suranku wato shine foton jikinka baya duba dukiyoyinku sai dai yana duba ku ne da ayyukanku kar ka ga ya Allah maka sura mai kyau ka ɗauka cewa wai Allah yana son ka ne fiye da sauran mutane kai ne dan gatan Allah a Allah shi zuciya yake duwa da aiki. ka kar ka ga Allah ya baka dukiya ka dauka cewa Allah yana son ka ne fiye da kowa ya baka wannan wadatan a Allah zuciya yake duba ba wannan ko da ai karuna ma yana da kuɗi bal amad an ba'ura ne ko ne kuɗi so da ka bal amad an ba'ura ma yayi kuɗi ko da ka eh, duk wayannan abubuwa na zahiri ba so ake duba ba abubuwa na baɗi ne ake duba idan ne ya yi kyau zahirin ya yi kyau alhamdulillah amma in baɗi ne bai kyau ba ko zahiri ya yi kyau to wannan shirme ne kawai ba za ka kai labari ba Allah baya kallon wannan to za ka tsoron Allah a taƙawa hahuna tsoron Allah a a zuciya yake saboda haka mu cika zuciyarmu da da tsoron Allah sai sake mai tabi haka bi mri'in min ash-sharri an yaqira akahu al-muslim ya ishi mutun wala ya ta dan uwansa musulmi ka daraja dan uwanka musulmi musulmi mutun ne mai daraja mai kima حديث نقب عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بعض على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وانا حديث دقى أبو هريرة رضي الله عنه ألا يددش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل أساسما يتي لا تحاسدوا كركوا يوجونا حسدا كان يدن وان كاسدا شمانا مكاسدا كركوا ولا تناجشوا كركوا يودرا أوجين تنكي ولا تباغضوا kada ku dinga kin juna ku musulmi kar ku yadda da wannan ku so junanku wala tadabaru kar ku dinga juyawa juna baya ya zama wannan ba kula wannan wannan ba kula wannan musulunci ya hada ku wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din kada ɗayan ku yayi ciniki akan cinikin ɗaya mutum ya fara sai da abunsa sai ka ja kostoman wanda zai sai kayan saka ce kai zo zan sayar maka da farashin da bai kai wannan ba ko zan sayar maka fiye da wannan a bisa wannan farashin karka ya kaga yana jawo gaba haramun sannan wal an um, wa kunu ibadallahi ikhwana wa kunu ikhwana ku kasance yan uwa ibadallahi ya ko bayin Allah nan ibadallahi an share ya da'i ne ma'anansa ya ibadallahi domin kana tana yi wa khabar ne kawai na sabar ba ta yi wa suna biyu na sawa ballanta na ce ita ta yi wa ibadan lahi da ikhwan nasa ka ce ku kasance bayin Allah muminai kaman duka biyun ake nufi a'a wa kunu kaga kanan nan da kuyi alal mubtada wal khabar ne fa tarfa'u al-awwal fa yusamma ismaha wa tarfa'u thaniya thani fa tusamma khabaraha saboda haka wawul jama'a na ita ce ismu kanan sannan ikhwanan shine khabaru kana ibadallahi wannan munada ne mahzufu adatin nida ay ya ibadallah kuma da larabci ana ana wannan ko eh, inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahla albayt wa yutahhirakum tadhi ay ahla albayt ya ahla albayt ya sai aka shafe ya din kenan kaman aba hindin fala ta'jal alaina فأنذرنا سنخبرك bi بأننا نورد رايات بيضا ونسجرهن حمرا قد روينا aba hindin ai ya aba ya aba hindin so da haka munada ne aka cire yawon ɗinsa ababakarin da hautu kalau a jabta ila ma fi hazu kalau a kanta ababakarin ai ya ababakarin haka shi ma na ibadallah ai ya ibadallah ku kasance yan uwa wanda suka san mutuncin juna sai ya ce almuslimu akwai muslim musulmi dan uwa musulmi ne la yazlimuhu ba zai zalunce shi ba wala ya yahqiruhu ba zai walakanta shi ba wala yakhzuluhu ba zai tabar da shi yake taimakon makonsa ba attaqwa ha ya ce tsoron Allah anan yake wa shiru ila sadrihi salasa marat ina nuna kirjin har har uku sai ce bi hasabi imri'in min ash ya ishi mutun sharri an yahqira akahu al-muslim ya walakanta dan uwansa musulmi kullu muslimi ala al-muslimi haramun damu kowane musulmi akan musulmi dan uwansa haramun ne duk da jininsa wa maluhu haramun ne ya ci dukiyansa ba da dadin ransa ba wa irbuhu kuma haramun ne ya ci mutuncinsa rawahu muslim imam muslim ya ruwaito wannan hadisi la tahasadu kada ku yi wa juna hasada domin hasada ba ɗabi'a ce ta musulmi ba ɗabi'a ce ta yahudu da sauran mushrikai abin da ake cewa hasada shine tamanni zawalin ni'mati an ghayr sai burin ni'mar wani ta gushe daga barinsa mutum ne Allah masa arziki kai burin arzikin ya gushe daga wurinsa haka kawai hasada ko ko abin nan ko mulki ko kuma ilimi ko wani abu da na alfurma na ni'imar duniya kai burin Allah ya tarwatsa wannan abun wannan shi ake cewa hasada ko kuma kiyashi ba ka son ma ya samu abun kwata-kwata kaga wannan ai ba yan uwantaka idan akwai yan uwantaka in ya samu zaka ji kaman kai ne ka samu zaka ji kaman kai ne ka samu to saboda haka hasada cuta ce a cikin zuciya cuta ce wanda take addaba mai ita kullun take hana shi bacci domin ni min ubangiji ta'ala kullun sauka suke akan bayinsa kullun sai ka zo ka sa mutu a gaba kana masa hasada amma kuma Allah yana ƙara masa ni'imomi kaga kullum kai kana cikin kai kana cikin damuwa ne kowane mutum kana iya gansar da shi da dukiyarka amma mai hasada shi bayan da za ka iya warkar da shi sai dai idan za ka yi talauce in za ka iya talauta kanka ka talauce kawai to shine za ka gamsar da shi ya ji daɗi amma yadda za ka samu alkhairin da kake son ka samu to shi kuma nan ƙara ɓacin rai zai ƙara adawa yake sai shi yasa mai hasada yake da yake wahalan mu'amala hadisi ya tabbata a sunan na Tirmidhi hadisi hasan manzo sun ce dabba ilaykum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha wa hiya al-halika la aqulu tahliqu ash-sha'r walakin ta'liqu ad-din manzo sun ce cututtukan wanda suke kafin ku sun yi rarrafe sun shigo cikin ku shine hasada da kiyayya hasada da kiyayya yace wannan ku sune masu askewa yace barance suna aske gashi ba suna aske addini inda akwai hasada a ranka da kiyayyen musulmi to addinin ka zai tafi yanzu wannan abu zai aske maka addinin ka gaba ɗaya to zaka imani ba sa haduwa da da hasada la yashmi fi qalbi abdin al wal iman hasada da imani ba sa haduwa a zuciyan bawa guda da in kana da imani ba za ka yi hasada ba wannan tafiya ce ta mushrikai da kafurai wanda suka ƙi su imani da manza sama yahudawa suka ƙi su imani da manza sama saboda hasada da suke masa shi yasa Allah ta ce am yahsaduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli abin da ya hana yahudu imani suna yi wa mutane hasada ne suna manzara sama hasada bisa abin da wato suka ya samu na falalansa na na annabta su sun fi son abin ya fito a cikin su wala tanajashu kada ku yi ha'inci a kasuwancin ku wato kar ku yaudara abu yaudaran da ake nufi anan wata kalan yaudara ne ta haɗin baki ko ba ta haɗin baki ba shine mutum ka haɗa baki da shi sai ya zo yana cin kayanka wato kwastoman ka ne zo sayan kaya sai kuwa da baki da wani sai zo yana ta ce kayan yana ta ce kayan da tsada sai ka ki sayar masa sai tafi kaga yanzu shi wannan mai sayan sai fahimci kaya ya ƙara tsada ne sai zo ya ce to wannan nawa za ka sayar min to kayan ne kun san ya ƙara farashi yanzu kin ga dai da na hana wannan ko ka ga dai da na hana wannan amma kai tun da kai kwastoma ne yau da kullum ka biya haka ne kaga ha'inci ne alhalin kuma abun ba haka ba ne. wannan shi ake cewa na kishu ka yaudare shi ta hanyar dan uwanka ko kuma mutumin haka kawai ba a sa shi bai zo yana wannan abu zai sunansa sunansa na jashu yaudara ne da haka don ya roƙi dan uwansa ya sayi kaya ba tare da wa abin ya sayi kaya da tsada kuma alhalin kayan ba ya ƙara kuɗi ba ne to haka nan duk kalman da zaka faɗa kai ma don ka roƙi dan uwanka na ƙarya ka nuna masa kaya ya yi tsada to shi ma wannan yana cikin na jashu haramun ne kaman ka ce a yanzu mu ma ba mu isa mu siye shi a wannan farashin ba kuma alhalin kana iya sayansa ƙasa da wannan farashin da zunan aka tiya na hana kuma ba wanda ya zai tiya ko ni na same shi aka dan siya ai wannan mai kyan ne kila dan jabun ne duka irin wannan kaga ƙarya kasa kuma ka sani cewa wancan din ma mai ken ne ko kuma naka dan jabu ne kamar da shi mai kyau da makamantan wannan duk wata ƙarya da za ta shigo to tana lalata harkan harkan kasuwanci hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim manzon sama yace salasatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa azabun alim Allah ta mutane guda uku Allah ta'ala ba zai musu kallon rahama ba ranar ba zai ba ba zai musu magana ba kuma suna cikin azaba mai hadari Allah zai share su a cikin azaba har sau uku manzon sama dinga faɗan wannan magana mutum ukun nan Allah bai zai musu magana ba bai zai musu kallon rahama ba bai zai tsarkake su ba suna cikin azaba mai radadi abu zar ya ce khabu wa man hum ya rasulullah wayannan sun taɓa sun asara su waye ne ya rasulullah manzo sun ce al musbiru wal mannanu wal wallahi tallahi ba inda zaka same shi da wannan ba wallahi ni ma kaza ne sai shi ko ba haka bane wannan ko kallon to Allah ta'ala bai zai bara na alkiyama duk wata yaudara za ta yi kayan kai farashi to kawai in dai ka sa karya a ciki zai yaudara to shikenan ka kwashe albarkan abun kuma Allah ta'ala bai zai saurare ka bara na alkiyama wala tabaghu kada ku ci juna wato mu'minai masoya juna ne shi mu'mini Allah yana son sa to da wani hujja zaka ki dan uwanka mu'mini masoyin Allah wanda Allah yake so kai kuma ya zama baka son sa ai ya kamata soyayyanka ta zama don Allah ne kamar yadda kiyayyanka ma ya waje ba ta zama don Allah in ka so mutum ka so shi don yana son Allah in ka kishi shi kuma saboda makiyin Allah ne ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman wanda ya so wani don Allah yake wani don Allah ya bayar don Allah ya hana don Allah to wannan ya mu'mini dole ne ka so shi saboda Allah salasun man kunna fihi وجد Wa حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار guda uku. idan ka same su ka samu dadin imani ya zama Allah da manzonsa ka fi so fiye da kowa ka so mutum ba don kuma sai don Allah ka so musulmi don Allah kar ka kishi saboda shi masoyin Allah ne sannan kuma ka ji ba ka son fada a cikin kafurci kamar yadda ba ka son a jefa ka cikin wutar jahannam so idan kai haka kai ne ka zama wato ainihin mai imani wanda ka samu wato ainihin cikakken imani saboda haka ubangiji ta'ala ya hana kiyayya tsakanin musulmi sannan wala ta dabaro karku karku ainihin juya juna baya karku dinga adawa karku dinga yanke wa juna kowa juya dan uwansa baya kaurace masa zo a ya كذا ذو حديث لا يحل لمسلم أن يجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا فخيرهما الذي يبدأ بالسلام قالوا da ɗan uwanka sama da kwana uku ka kaurace masa ba ita ba iya kwana uku aka baka kaurace wanda ko sallama ba ka masa ba manzo Allah ya ce wannan ya haɗu da wannan su haɗu su biyun wannan ya kauda kansa wannan ya kauda kansa mafi alkhairin su wanda zai fara yin sallama shi yanda mutum ya maka sallama kafin ya maka dole ka ansa kuma kai ma dole ka masa sallama za ku gaita amma ba za ka za ka iya ka wuce kwana uku ba ku koma mu'amalan ku irin tada ba amma an haɗu kuma tare za a gaisa ku dinga gaisawa wa tsakanin assalamu alaikum sai ka ce masa wa alaikum assalam ya miƙo maka hannu ko ba za ka ki ba sai ka miƙa masa sai ka miƙa masa hannu to wannan duk ɗabi'a ce ta wato ainihin musulmi ba ɗabi'a ne na musulmi ba mutum ya dinga yanke wa ɗan uwansa wato ainihin mu'amala gaba ɗaya sannan sai ya ce baya halatta mutum ya ciniki akan ciniki ɗan uwansa kamar yadda ɗazun muka yi bayani cewa ciniki akan cinikin ɗan uwa yana sa gaba da adawa in ce kaya na zan sallamar kai ka ce aka zo zan siyar maka da kasa da haka ko ina kokarin sayan abu sai ka je ka ƙara farashi alhalin ana kokarin sallama mini don kai ka saya wannan zai yana haddasa gaba a tsakanin musulmi haramun ne manzon suna yake mu zama yan uwa gaba ɗayan mu mu yi mu'amala da tausayawa da tausasawa da taimakon juna wannan shine yan uwantaka ta musulunci sauran lafuzan hadisi mun sharhin su a baya wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh